بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وحد ذلك وملاك ذلك شيئان طلب الهدى ومجانبة الهوى حتى لا يكون الإنسان ضالا وغاويا بل مهتديا راشدا قال الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فوصفه بأنه ليس بضال وهو الجاهل ولا غاو وهو الظالم فإن صلاح العبد في أن يعلم الحق ويعمل به ومن لم يعلم الحق فهو ضال عنه ومن علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاوي ومن علمه وعمل به كان من أولي الأيدي عملا ومن أولي الأبصار علما وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه في كل صلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كاليهود والضالون الذين يعملون أعمال القلوب والجوارح بلا علم كالنصارى ولهذا وصف الله اليهود بالغوايا في قوله تعالى سأصرف أن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه سبيلا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 barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan ƙofar ƙaura a cikin garin katsina a yau talata daren laraba sha bakwai ga watan rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432 wanda kuma shi ya zo daidai da 22 ga watan uku shekarar miladiya ta 2011 a wannan majalisi Na bugu في شرح sharhi شيخ الإسلام Islam تيمية إلى أهل Irak, wato majalisin da muke bayani da sharhi na saƙon da ibn taimiyya ya rubuta wa mutanen iraki wanda wannan shine majalisi na 23 a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci mai albarka wannan shine na da 137 muna yi wa allah maɗaukakin sarki godiya da ya sake ba mu damar sake haɗuwa domin ci gaba da wannan karatu da wannan faɗakarwa idan ba a manta ba a baya ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya yi magana a kan wato ajiye kowane mutum ko kuma kowace ƙungiya a mahallinta a yi mata adalci a ba ta matsayin da Allah ya ba ta, a ba ta sifar da take da ita kada a ƙara kada a rage ya ce to amma wani lokaci saboda ƙarancin ilimi wato ƙarancin sanin Alƙur'ani, da ƙarancin sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa wacce ta tabbata daga gare shi da kuma ƙarancin sanin shiriya da tafarki na halifofin nan guda hudu shiryayyu wannan yakan sa wasu da dama har ma daga cikin malamai su kasa bawa mai haƙƙi haƙƙinsa ko su ɗau haƙƙin da ba na wani ba su bashi shi ko su karkatar da wani daga haƙƙinsa inda ya ce da dama da a ce mutane sun faɗa ku sun yi la'akari da sirar khalifofi na manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce musamman ma sirar amirul mu'minina alhadi almahdi ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wanda abubuwa da dama suka tabbata ko suka faru a zamaninsa waɗanda suka jawo rikicewar tunani ga wasu suka jawo karkacewa ga wasu wasu da dama suka ɓace saboda irin abubuwan da suka faru na tashin tashina da fitintinu da bala'ai waɗanda suka faru a zamanin sayyidina ali a zamanin khalifancinsa radiyallahu ta'ala anhu aka samu wasu sun wuce makaɗi da rawa sun wuce gona da iri sun yi azarɓaɓiya wajen sifanta sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da sifofin da ba nashi ba wani lokaci ma su sifanta shi da sifofi na Allah subhanahu wata'ala wanda wannan shine matukar kaiwa matuka wajen guluwi da shishigi da azarbabiya wasu kuma suka yi jafa'i wajen kasa wato bashi haƙƙin da Allah ya bashi da matsayin da Allah ya bashi waɗanda suke mabiya addinin shi'a ta farkin shi'a tun a wancan lokaci kamar yin abdullahi dan saba da magoya bayansa suka rika sifanta na ali da sifofin da suke na uluhiyya ne wato sifofi ne na Allah shi kadai aka samu kuma wasu waɗanda su kuma suka ma kafirta shi kamar khawarij a wancan lokaci wanda har ta sa sayyidina ali shi da kansa yake cewa ya haliku fiye rajulani muhibbun ghalin yuqarriduni bima laysa fiyya wa mubghidun qalin yarmini bima nazzahani Allahu minhu yace mutane guda biyu sun halaka a dalilina da wanda yake so kuma sanya wuce iyaka har yake yabona da abin da ba ni da shi yake jingina min sifar da ba tawo ba yake min kirarin da bai dace a yi min ba sai kuma na biyu shine wanda yake nuna kiyayya yake nuna kiyayya kiyayya mai tsanani har yake jifa na da abin da Allah maɗaukakin sarki ya wanke ni da gare shi wannan magana ta na Ali malaman sunna sun fitar da ita a cikin littattafansu kamar ibnu abi asim ya kawo ta a cikin kitabu sunna kitabu sunna na ibnu abi asim wanda ya ruwaito shi ta hanyar abul buhtari abul buhtari inda yake cewa qala ali radiyallahu anhu la yuhibbuni qaumun hatta yudkhilahum hubbi an-nar wa la yubghidni aqwamun hatta yudkhilahum bughdi an-nar yace wasu mutane za su so ni har san da suke min ya sa su shiga wuta wato za su wuce iyaka ta shari'a wajen nuna ƙauna da soyayya wasu kuma za su nuna min ƙiyayya har wannan ƙiyayyar da suka nuna min ta shigar da su wuta wannan magana ta sayid na ali ba kaɗai ahalus sunna ne suka ruwaito ta a littafansu ba har ma waɗanda suke malaman shi'a sun ruwaito wannan magana ta sayyidina ali wanda yake nuna akwai wanda za su yi azarbaɗiya wajen san shi ko wajen nuna suna san shi da gaske ne ko ba da gaske ba ne allahu alamu amma dai za su wuce iyaka wajen nuna san nashi har ma su kai shi matsayin da allah bai kai shi ba har ma su wuce matsayin manzan allah da shi su ba shi matsayin allah su ba shi sifofi na allah kuma wannan ta sa su shiga wuta wannan magana ta sayi da akwai ta a cikin littafin al'amali na abu ja'far at-tusi ɗaya daga cikin shika-shikan malaman shi'a hakanan akwai ta a cikin littafin ibn al-bitriq wanda shi ma ɗaya ne daga cikin malaman shi'a wani littafin sa mai suna umdatu uyuni sihahil akhbar fi manaqib abrar shi ma ya kawo wannan hakanan a cikin tafsirin safi tafsirus safi na al-kashani shi ma wani ɗaya ne daga cikin jimajiman shi'a a ƙarƙashin tafsirin faɗar Allah ma kana da basharin an yi tiyahullahu alkitaba wal hukma wan nubuwa ثم يقول للناس كونوا limin لي من walakin الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون "Wa وبما كنتم تدرسون karkashin wannan aya da Allah madaukakin sarki yake cewa ba za ta taba yiwuwa ba ba za ta taɓa sa'uwa ba abu ne da ba zai yiwu ba ga wani mutum da Allah ya ba shi littafi ya ba shi hikima ya ba shi annabci sannan ya rika cewa mutane ku zama bayina ba bayin Allah ba kuno ibadalli min lahi. sai dai ya rika ce musu kuno rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ku zama malamai na Allah ku zama mutane na Allah saboda abinda kuka kasance kuna karantarwa na littafi da kuma abinda kuka kasance kuna karanta kuna darasinsa kuna nazarinsa ƙarƙashin wannan aya shi wannan malami na na shi'a wato alkashani yake cewa an karɓo daga amirul mu'minina ƙala ya haliku fiye sinani wala zambali محب مفرط ومبغض مفرط وأنا وأنا لبراء إلى الله ممن يغلو فينا هو إنا لبراء من الله ممن يغلو فينا فيرفعنا فوق حدنا كبراءة إيسى بن مريم من النسارة ولا أتكلم لتافن شيئة لتافن التفسير, الكاش التفسير الصافي ya kawo wannan ruwaya daga sarkin muminai ali dan abi talib Allah kara masa yarda yace mutane biyu za su halaka dangane da lamarina ni kuma ba ni da laifi wato ba da laifi na ba ba ni na sa su ba muhibbun mufrid wanda zai wuce iyaka wajen nuna so har ma ya riƙa bashi sifar da ba tashi ba kenan ya rika ɗaukaka shi matsayin da ba nashi ba a ce yana da matsayin da ya fi na annabawa da manzanni ya fi na mala'iku matsayin da wasu sifofin da za a rika ba su sifofi ne na Allah ya ce to wannan zai halaka nan mai ƙiyayya ya tsananta ƙiyayyar kamar kawari waɗanda suka nuna ƙiyayyarsu tun a wancan lokaci da kuma waɗanda ake cewa annawasif wanda su ma suka ginu akan kyama ga ga sayyidina ali da sauran tawagar ahlul baiti yace su ma waɗannan za su halaka yace to mu mu yana nufin su ahlul baiti gaba daya babu ruwanmu da dukkan wani wanda zai yi babiya zai wuce iyaka cikin lamarinmu ya ɗaukaka mu sama da matsayin da muke da shi na fauka haddina ya ɗaga mu sama da matsayin da Allah ya aje mu Ya ce to babu ruwanmu da waɗannan Ya ce babu ruwanmu mun yi bara'a da su kamar yadda Annabi Isa alaihissalam ya yi bara'a daga nasara waɗanda suka ce shi Allah ne to kaga wannan magana inda a ce waɗanda suke jingina kansu ga addini Shi'a za su yi aiki da wannan magana ta sayi Ali to da sun fahimci cewa ba sa cikin tawaga ta sayi Ali sun dawo sun shigo tawaga ta ahlus sunna saboda ahlus sunna su ne suka zama tsaka ba sa cikin waɗanda suka wuce iyaka wajen bawa wani mai haƙƙi haƙƙinsa su ɗau haƙƙin wani su bashi ko su ɗau haƙƙin Allah su bashi ko haƙƙin annabawa sannan ahlus sunna su ne suka zama tsakatsakiya tsakiya ba sa cikin waɗanda suke nuna ƙiyayya da gaba da ƙin jini ga waɗannan bayan Allah na ƙwarai su ne ahlul baiti saboda haka akidar ahlus sunna ta tabbata akan nuna ƙauna nuna da girmamawa ga ahlul baiti da girmamawa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama jami'an kuma da ambato falala da martaba da daraja da Allah ya bawa ahlul baiti doriya akan sauran sahabbai waɗanda ba ahlul baiti ba sannan ba su yadda su nuna wato kiyayya ga ɗaya daga cikin waɗannan bayan Allah ba ko don saboda wani kuskure da aka ce ya yi, ko kuma wani ijtihadi wanda Allah Maɗaukakin sarki zai iya gafarta masa ya ma ba shi lada a kansa to wadda ita ce a ahlus sunna kun ga waɗannan sune suka fi dacewa suka fi cin riba cikin tafiyar ko cikin lamarin gaba ɗaya sun samu ƙauna ta ahlul baiti kuma ba yi asarar sahabbai ba wato sun samu ƙaunarsu ga ahlul baiti ba tare da sun yi asarar sahabbai ba saboda ka sun hada wato cin moriyar bangarorin guda biyu kamar yadda wani malami yawan wani littafi rabihna ahlul baiti wa lam nafsar sahaba wato mun ribaci samun ahlul baiti ba kuma tare da mun yi asarar sahabbai ba saboda ka kaga babu wanda ya isa bisa ga gaskiya ya ce zai tuhuci ahalin sunna wal jama'a da ƙin ahalin baiti babu shi sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya toshe masa zuciya ya rufe masa basirarsa da kwanyarsa da tunaninsa ya sanya shi daga cikin mabiya shaidan to wannan komai ma zai iya faɗa in ya faɗa sai dai kai masa addu'a Allah ya shirye shi ya ganar da shi mala ya ci gaba da cewa wa haddu zalika wa milaku zalika shay'ani qalabul huda ومجانبة الهوى حتى لا يكون الإنسان ضالا ولا غاويا بل مهتديا راشدا قال الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما ليت وحد ذلك wato abin da yake zai tattaro wannan maganar da ya ta baya gaba ɗaya wa milaku zalika zai ainihin mallako dukkan abubuwan da ya gabata wato abin da ya shafi tsayuwa akan shiriya da rashin karkace mata da ainihin fadawa cikin barna abin da zai haɗo maka wannan ya zama maka mm, wato jagora zuwa ga samun haka yace abubuwa guda biyu ne abu na farko talabul huda ka rika neman shiriya ka nemi shiriya sannan abu na biyu mujanabatul hawa ka nisanci san zuciya waɗannan abubuwa guda biyu su za su sa ka zama kan tafarki totar ba tare da ka karkace yamnatan ko yasratan ba ba tare da kayi dama ko hagu ba a ka tafi a kan tafarki miƙe totar ɗalabul huda neman shiriya ba a samun shiriya sai ta hanyar ilimi wato ka nemi sanin gaskiya daga littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sirarsa da ta sahabbansa wanda shine talabul huda mujanabatul hawa kaucewa san zuciya wato kada ka ga gaskiyar kuma ka ji tayi maka nauyi ko tayi maka girma ba za ka iya aiki da ita ba ko ka sa ƙafa ka take ta ko ka rufe idanka ka sa wato tafin hannunka ka ce za ka rufe ta malam ya ce hatta la ya kuna al'insanu zallan wala gawiyan har ya kasance mutum bai zama batacce ba bai zama halakakke ba bai zama zallan batacce ba wanda yake fagamniya wanda yake ɗimuwa a cikin duhun jahilci wala gawiyan ko kuma wanda ya san gaskiya ya take ya halaka saboda ya ga gaskiya amma ya ƙi yadda ya bita ya ga haske amma ya yadda ya ainihin cusa kansa cikin duhu idan mutum ya nemi gaskiya ya kuma kaucewa wato san zuciya to zai zama muhtadiyan rashidan zai zama shiryayye kuma akan tafarki wato yana mai shiryuwa akan tafarki قال الله تعالى في حق نبيه Allah ya ce game da haƙƙin annabinsa sallallahu Alaihi wa sallama, Allah ya ce wa najmi, ina rantsuwa da tauraro, kuma wani irin tauraro, iza hawa yayin da ya tafi faɗuwa, ma balla sahibu kum wa ma gawa, ma dalla sahibukum ku bai bace ba wa ma gawa kuma bai halaka ba ma dalla sahibukum abokin zamanku bai bace ba wa ma gawa kuma bai halaka ba wa ma yantiku anil hawa kuma baya firici daga san zuciya in huwa illa wahayin yuha shi firicinsa ba wani abu ba ne face wahayin da ake yi masa a wannan aya allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da tauraro lokacin da allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da shi wajen jifan ashayatin allah ce wajen allah rujuman lishayatin waɗannan taurari da allah ya sanya su masu jifan shaiɗanu yayin da shaiɗani ya yi ƙoƙarin faɗaɗawa ya laɓe domin ya saurari abinda mala'iku suke tattaunawa a kansa na hukuncin Allah kafin Allah ya saukar da shi zuwa ga bayansa shaidanu su saɗaɗa su je sama'id duniya sama ta kusa domin su ji abinda yake gudana a duniyar mala'iku don su zo su kwaɓa wa bokaye su kuma bokaye su cakuɗa su gauraya da ƙarerai su kuma ainihin siribaci zukatan wasu halakakku da shi <coughs> lokacin da waɗannan shaidanu za su je domin su sato ji Allah yakan jefe su da taurari wanda ya ajiye domin su zama harasan masu gadi wanda Allah ya sukan su harasan shadidan wa shuhuba wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba su ce mun nufi sama wato don musatoji sai muka samu an cika ta an cika ta fal da 'yan gadi da taurari masu garwashi na jifan shaidanu to Allah sai rantsuwa da irin wannan tauraro lokacin da ya tafi kai farmaki ga duk wani aljani da ya kokarin satoji dan ya tabbatar da wata magana ita ce ma zalla sahibukum wa ma gawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai ɓace ba wa ma gawa kuma bai halaka ba kuma baya magana ta san zuciya in huwa illa wahyin yuha sauraka Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake iliminsa ya tsarkake masa zuciya sannan kuma ya tsarkake masa firicinsa iliminsa ilimi ne na shirya. zuciyarsa zuciya ce da take nufin alkhairi sannan kuma iliminsa da yake magana da shi wahayi ne daga Allah ibn qayyim a cikin littafinsa at-tibyan fi aqsam al-qur'an yayi tsokaci akan alakar da take tsakanin rantsuwar da Allah yayi da kuma dalilin da yasa yayi rantsuwar akwai wata alaka da zaka iya fitar fitarwa tsakanin rantsuwar da ubangiji ya yi da kuma abin da ya sa ya yi rantsuwa ya yi rantsuwa da tauraro lokacin da ya tafi wato fadawa wani shaidani da ya tafi satarji sannan kuma ya tabbatar da cewa ayoyin Allah ayoyi ne waɗanda suke babu karya a cikinsu wahayi ne daga Allah abinda annabi yake ya zo da shi gaskiya ne ibnul qayyim yake cewa idan kai la'akari tsakanin wannan rantsuwa da abin da aka yi rantsuwar da shi zaka ga akwai wata alaka wacce ba za ta buya ga barin idanka ba yace domin taurari waɗanda Allah yake jifan shaidanu da su ibnul qayyim yace aya ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah wanda da su ne Allah yake tsare addininsa yake tsare wahayinsa yake tsare ayoyinsa da yake saukarwa ga manzansa sallallahu alaihi wasallama wanda kuma su waɗannan ayoyi da su ne Allah ya bayyana addini ya bayyana shari'a sunayen Allah da sifofin Allah suka bayyana ubangiji maɗaukakin sarki ya sanya waɗannan taurari da muke gani suka zama masu hidima masu gadi ga waɗannan ayoyi da muke karantawa saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da taurari domin su suke gadin sama ta yadda wani shaidani ba zai jefa wata shubuha ba a cikin ayoyin Allah da yake saukarwa daga sama sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatarwa da manzo sallallahu alaihi ya kore wa annabi sallallahu alaihi wasallama ɓata ya kuma kore masa halaka bata din nan kishiyar shari'a ce halaka din nan kuma kishiyar ar-rashad ar-rashad shine aiki da ilimi yayin da ka ji ilimi ka yi aiki da shi to ka zama rashid yayin da ka san abin da ya kamata ka sani na gaskiya ka zama muhtadi ko ka zama eh ka zama al-muhtadi ko al-mahdi to sai Allah ya tabbatarwa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi ya tabbatar masa da hidaya ta hanyar kore masa dalal ya tabbatar masa da rashad ta hanyar kore masa giwaya waɗanda waɗannan kuma su ne asalin kamalar bawa bawa ba zai zama kamili ba sai ya haɗa waɗannan sifofi guda biyu sai ya zama wanda ya san gaskiya sai kuma ya zama mai aiki da gaskiyar da ya sani idan ya haɗa sifofin nan guda biyu to ya zama kamili to anan Allah maɗaukakin sarki ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya cancanci wannan kamala domin ba batacce ne shiryayye ne sannan ya cancanci wannan kamala ba halakakke ne mai aiki ne da ilminsa. idan kuka duba hadisin irbali na sariya za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta kalifofinsa shiryayyu guda hudu da waɗannan sifofi guda biyu ya ce alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الراشدين سنة da سكي أيكي لإلمس المهديين سنة وأن سكي سنغسكيها kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna suna da kamala suna da kamalar da ake bukata bawa ya zama yana da ita saboda haka dukkan wani wanda yake rashid to ba gawi bane duk wanda ya aiki da abin da ya sani na gaskiya to ya korewa kan kansa waya. duk kuma wanda ya san gaskiya ya kore wa kansa dalal wannan shine mutumin da zuciyarsa take tsarkaka da ilimi mai amfani da aiki na gargaru ilimi mai amfani din shine Hidaya. aiki nagari kuma shine rashad din kamar yadda Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullih walau kariha al-kafirun huwa zai arsala rasulahu bil huda shine wanda ya aiko manzansa da shiriya ma'anar shiriya anan al-ilmun nafi ilimi mai amfani kai ma ka akwai ilimin da baya da amfani da ilimin da yake tarkace ne kwashe-kwashe ne karikice ne kila wa kala ne to kai ma ka wannan bai da wani amfani ilimin mai amfani shine ilmin kitabi wa sunnah don abin da yake daidai da alkur'ani da sunna ko alkur'ani da sunna da abin da zai shiga ƙarƙashinsu wannan shi ne al'ilmun nafi to shi ne huda ɗin da Allah ya faɗa a rasalar rasulau bil huda dinin haƙƙi kuma shi ne al'amal salih al'amal salih aiki na ƙwarai idan ka kula aiki na ƙwarai natija ce ta al'ilmun nafi idan babu ilimi mai kyau tare da mutum ya za a samu aiki na kwarai tare da shi dole sai an samu ilimi kyakkyawa to aiwatar da wannan ilimin kuma da ainihin fassara shi da shi ne kuma al'amalus salih din an gane ku saboda ka idan mutum yana da al'ilmun nafi to shi ne za a iya tsammanin za a ga al'amalu salih tare da shi idan mutum aka ce yana da ayyuka na kwarai to ba zai yiwu su samu ba sai da al'ilmin nafi amma za a iya samun ilmin nafi babu al'amalus salih za a iya samun al'ilmin nafi amma a rasa al'amalus salih ko a samu mutum yana da kyakkyawar niyya yana da ƙoƙarin ya yi daidai amma kuma saboda jahilci ya shiga ɗirkaniya yana ta wasu abubuwan tsammaninsa daidai yake amma ba daidai yake ba kamar wanda za ka gan shi an ɗora masa bida'a ya rungume ta hannu biyu yana aiki da ita tuƙuru yana yi yana gumi watakila a tsammaninsa shi daidai yake amma kuma ba daidai yake ba kan min muridin lilkhairi lam yusibhu kamar yadda abdullahi dan abbas dan dan mas'ud ya gaya wa mutanen da ya gani sun yi da'ira ɗaya yana shelanta musu yana rera musu zikko yana ba su umarnin zikiri so kuma suna ansawa ya nuna musu wannan ƙofa ce ta bid'a ƙofa ce ta ɓata kuka buɗe wa kanku su a tsammaninsu alkhairi suke su an nuna maka ai zikiri ne ai istighfari ne ai salatin annabi ne ai soyayya ce ga ahlul baiti kai kuma kaza ta gaskiya ne ka runguma to kaga wannan ba za a kira shi al'amalu salih ba dan niyyarka tana da kyau niyyarka mai kyau ba za ta canza wannan abun mara kyau ba ya zama mai kyau ka ce to ni dai niyyata mai kyau dai Allah ya gani saboda haka ba zan daina ba wannan ba zai taimake ka ba shi yasa da suka ce lam nurid illa alkhaira ya aba abdurrahman mu fa alkhairi muka yi nufi wato ba fa muna nufin bata ba ne mu alkhairi muke nufi sai ya ce da su kan min muridin lil lam akwai wanda yake nufar alkhairi amma ya kasa dace masa don haka mutumin da Allah ya bashi al'ilmun nafi ya bashi al salih to shine sahibul huda wa dinil haqqi huda wa dinil haqqi kuma shine abinda Allah ya aiko annabi da shi gaba daya saboda haka mutum inda ba jahili ba ne wanda ya fi kowa jahilci ya fi kowa makantar zuciya ya fi kowa nesa da ɗabi'a ta mutuntaka ba zai kasa bambanci tsakanin arrashidul mahadi da kuma abdallul gawi ba sai wanda Allah ya rufe masa basira ya rufe masa ainihin kwanyarsa da tunaninsa ya yi ɗabi a kan zuciyarsa to wannan sai ka same shi baya bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya baya iya tantance tsakanin sunna da bid'a baya iya bambancewa tsakanin shirka da tauhidi baya iya bambancewa tsakanin ma'asiya da ta'a baya iya bambance tsakanin auliya illahi auliya irrahmani wa auliya shaitan baya iya bambancewa tsakanin ahibba ko auliya illahi wa ada zai zama baya bambancewa tsakanin wannan to babu shakka wannan Allah maɗaukakin sarki ya rufe masa zuciya ya rufe masa basira wa man tifa'u akhi dunya binazirihi idza stawat indahu al-anwar wa duk mutumin da ba zai iya bambance tsakanin haske da duhu ba to idan da Allah ya bashi ya zama na banza in dai ba zai gane yanzu duhu ne ba haske ba ne ko yanzu haske ne ba duhu ba ne ko yanzu rana ce ta fito ba dare ba ne in har ba zai iya bambanci tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu ba to idansa da Allah ya bashi ya zama na banza ibn al-qayyim yace mutane sun kasu gida hudu mutane sun kasu gida hudu in baka wannan kasan kana wani biyu in baka na biyu kana na uku in baka na uku kana na hudu baya da za a yi ka fita daga waɗannan kaso guda hudu kaso na farko dallun fi ilmihi ghawin fi amalihi wa qasdihi mutumin da babu ilimi kuma ba aiki na kwarai ba ilimi sannan kuma ba kyakkyawan niyya ba kyakkyawan nufi babu aiki na kwarai tare da shi wa haula ishrarul khalqi shi ba ilimi sannan kuma ga aikin nashi mummuna wanda duk suka tafi suka yi hannun riga da manzanni abinda manzanni suka zo da shi na gaskiya na shirya na haske suka tattara suka watsar suka kwashi wani abu suka riƙe, suna aiki da shi to waɗannan su ne kaso na farko wanda sun yi hannun riga da manzanni gaba ɗaya kaso na biyu muhtadin fi ilmihi amma gawin fi qasdihi wa amali ta fuskar ilimi Allah ya bashi ilimi ya nuna masa gaskiya amma kuma ya halaka a wajen aikinsa da niyyarsa ga gaskiyar yana gani ya santa watakila ma ka bigi cikinsa zai ce maka mun sani amma a kyale mu to wannan ita ce al'ummatul ghadabiyya al'ummar da Allah ya hushi da ita ghairil maghdubi da Allah ya fada wanda ya fushi da su da wanda duk ya bi tafarki irin na bai yahudi da Allah ya sanar da shi gaskiya Ya hu kama ya'rifuna abna'ahum sun san gaskiya kamar yadda suka san 'ya'yan cikinsu. Wa inna fariqan minhum la yaktubuna al-haqqa wa hum alamu. sai dai wani bangare daga cikinsu suna ɓoye gaskiya wahum ya alamuna alhalin sun san gaskiya suke ta wadda su ne kaso na biyu dukkan wani wanda Allah ya ba shi ilimi cikin wannan al'umma ya karanta a alkur'ani ko a sunna ya gani amma ya fito yake gaya wa mutanensa wani abu daban yake jan tawagarsa zuwa wani abu daban to wannan yana da nasibi cikin tawaga ta yahudawa saboda haka yana da shabahun bil yahud ya dosani wata sifa ta yahudawa kaso na uku shine dallun fi ilmihi walakin qasduhu alkhairu wa huwa la yashur wanda ya da ilimi amma kuma yana da kyakkyawan nufi shi ba da gangan yake ba yana tsammanin abin nan da yake yi daidai ne sai dai kuma ba daidai din ba yake yi wannan sifa ce ta yawa yawancin mabiya bid'a galibiyar waɗanda suke bin bida'a. suna tsammanin daidai suke wato wannan wahala da aka sa su ciki tsammanin su ibada ce tsammanin su addini ne amma ba su sani ba saboda ba ilimin ba su tsaya sun karanci abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa annabinsa karanta ta fahimta ba ba su yi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa'alaihi wasallama karatu ta ta nutsu ba to wannan su ne kaso na uku wannan ba zai cece su ba in ba su tashi sun nemi ilimi ba wato kasancewar mutum bai sani ba kawai ya zauna ni ban sani ba wannan ba zai cece shi ba sai in ya nemi ilimin ko yana nema a cikin haka kuma sai ya auka cikin wani abin da bai san ba daidai ba ne wannan ana masa uzuri ko kuma inda yake babu ilimin saboda ya tashi a wani ƙauye da babu ilimi a ƙauyen abin da ya tashi ya ga ana yi ya yi tsammanin shi ne musulunci kawai aka ya tashi shi ma ake yi da shi to wanda za ka yi masa uzuri saboda bai sani ba kuma bai samu hanyar ya sani ba saboda babu ita a lokacin mutanen da suke nesa da gari ko inda ilimi yake waɗanda ana musu uzuri bakin gwamnati amma wanda yake cikin tsakiyar gari yana jin amsa kuwa ta ilimi ta karatu ta alkur'ani da sunna amma yake an ya yake zuwa inda ake yi ta wanda ba shi da uzuri ba zai wa Allah shi fa bai sani ba ai akwai masu sanarwar a kusa da shi don mai bai saɗaɗa ya laɓa ya je ya saurara ba kaso na hudu shi ne muhtadin fi ilmihi rashidun fi qasdihi wanda Allah ya ba shi ilimi sannan kuma ya ba shi ikon aiki da iliminsa to waɗannan su ne warasatul anbiya'i su ne magada annabawa duk da ba su da yawa amma su ne masu yawa a gurin Allah duk da su ne kaɗan to amma matsayinsu shi ne mai yawa a gurin Allah su ne safwatullahi min ibadihi wa hizbuhu min khalqihi su ne zaɓaɓɓun Allah daga cikin bayansa su ne tatattu su ne na musamman 'yan ajin tubarkalla su ne kuma rundunar Allah a cikin halittarsa Allah ya ce ma zalla sahibukum abokin zamanku ka duba bai ce ma zalla muhammadun ba ko ma zalla nabiyu ko ma zalla rasulullah sai aka ce sahibukum don a ƙara tabbatar da hujja a tsayar da hujja a kansu wato annabi sallallahu alaihi wasallama a cikinsu yake suna sun zauna da shi sun ga yarintarsa samartarsa har girmansa sun ga halayyarsa da ɗabi'unsa da sirarsa mai kyau sun san shi mai amana ne mai gaskiya ne mai cika alkawari mai girmama na gaba duk na gargaru na kwarai sun ga ya siffanta da su ba a taɓa ce masa Allah wa rai ba ba a taɓa sukan lamirinsa ba ballantana a tuhume shi da ƙarya ko cin amana ba a taɓa ganin wannan tare da shi ba bal ma kirari ake yi masa a lokacin ana ce da shi a sadiqul amin sun san irin wannan ɗabi'a tashi mai kyau saboda haka sahibinsu ne da haka ce sahib shine wanda ka zauna da shi ka kusance shi ya kusance ka ka san shi ya san ka shine sahibi to annabi sahibinku ne ma'ana kun san halinsa ta yaya kuma daga baya zai ce da ku Allah ya aiko shi akan ku bautawa Allah shi kadai ku bar abin da kuke shirka da shi sai ku jefe shi da ƙarya alhalin ada ba ku jefe shi da ƙarya ba sai ku jefe shi da cin amana alhalin da ba ku jefe shi da wannan ba sai ku jefe shi da wulakanta manya alhalin da ba ku jefe shi da wannan ba yaya za a yi ya ƙi muku ƙarya kuma yi wa Allah ya za a yi ya ƙi cin amana ku kuma ya ci ta Allah ya za a yi ya yi ku kuma ya inci Allah saboda ka har idan kun yabe shi kun san shi kun san halayyarsa dan menene za ku jefe shi da abin da kuka jefe shi da shi shi yasa a wata ayar Allah cewa ma sahibukum bi majnun yi amfani da kalmar sahib saboda sun san shi sun san ɗabi'arsa mutumin da baka san shi ba wataƙila ka ce ban san shi ba ne Wataƙila ba haka yake ba Wataƙila kaza wataƙila kaza amma nan kun san shi kamar yadda Allah ce am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahu munkirun ko ba su san manzon su bane don haka suna yi masa kallon baƙo. wato inda a ce ba su san shi ba Wataƙila a ce ai dan ba su san shi bane da sun san shi sun san halayyar san ɗabi'arsa ba za su yi masa irin wannan wato gatsali ba to amma kuma sun san shi kaga an yanke musu kowace irin hujja an tsayar musu da hujja ƙarfa sannan Allah ce wa bayan yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha wato tsotsuwar annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake tsotso ilimin yake ɗauko abin da zai furta muku ba taska ce ta san zuciya ba ba matsotsa ce ta san zuciya ba matsotsa ce ta wahayi to tunda inda zai ɗauko maganan nan ba san zuciya ba ne a gurin kaga ba da ai kuma ya furta muku san zuciya kamar mutumin da zai bude alqur'ani alqur'ani gaskiya ne ya karanta ayoyin Allah ya faɗi abin da Allah ya ce ya karanta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih bukhari ko muslim ya faɗi abin da manzon Allah ya faɗa kaga babu batun kuma san zuciya saboda matsotsar madogarar babu san zuciya a ciki shi yasa Allah sai ya ce wa ma yantiqu anil hawa bai ce wa ma yantiqu bil hawa ba wa ma yantiqu anil hawa amfani da kalmar an anan dan a nuna maka masdarin da yake dauko ma magana babu san zuciya a ciki ballanta na shi ya faɗi san zuciya an gane ko saboda haka masdarinsa na magana gaskiya ce kamar ka ce wannan malami da alkur'ani da sunna yake wa'azi karantarwarsa ta dogara akan abin da Allah ya ce da abin da manzan Allah ya ce to ta yaya zai yi ƙarya ba da a ce yau wani tarkace ya ɗauku marar ma'ana kawai aka ce karamomi ne na waliye kawai yake karanta mutane irin jami'u karamatul auliya idin nan za ce wali ya ta da matacce wali ya yi wa mala'ikan mutuwa barazana wali ya yi kaza ya yi kaza kai daga ji kaga wannan kwashe-kwashe ne to shi ba irin wannan bane abinda Allah ya faɗa da manzansa a cikin ingantattun hadisai su yake karantawa kaga babu maganar a jingina masa san zuciya saboda haka furicin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wahayi ne cikin duk abin da ya faɗa na shari'a shi yasa Allah ce in huwa in huwa wato huwa din yana koma ga nutsin manzo sallallahu alaihi sallama, ga wannan masdar wanda za a fahimce shi daga fi'ilin yantiku ai in nutquhu ai ma nutquhu illa wa'yun yuha wato firicin annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi ne wanda yana nuna maka sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi ce kamar yadda alqur'ani yake wahayi yadda ake wahayin alqur'ani haka ake yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayin sunna <coughs> shi sa a hadisun Abu Dawud sahihi yake cewa ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu an bani alqur'ani an bani wani abu kwatan kwacin sa tare da shi an bashi alqur'ani kuma an bashi wani abu kwatan kwacin alqur'ani tare da alqur'ani wannan ba'iya din tare ya nuna ba za ka raba sunna da alqur'ani ba idan ka raba sunna da alkur'ani to ka zama cikin waɗanda Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu ku imani da wani sashi na littafi ku kafirce wa sashi wato kun raba abin da Allah ya hada shi yasa tsotsuwa madogara ta farko ta shari'ar musulunci alkitabu was sunna haka ya kamata ka ce ba kamar yadda wasu su ce madogara ta farko alkur'ani ta biyu sunna kaga sun raba ta daya wato sun sa shi a wani aji ta biyu sunna sun sa ta a wani aji a'a sai ka ce ta daya alkitabu was sunna da aji ɗaya zaka sa su kakka kuskura ka raba domin in ka raba ma ka raba a banza saboda a aikace ba za ka iya raba su ba ba za ka iya raba su a aikace ba to tunda ba za su rabu a aikace ba ka bar su a haɗaɗin ma a faɗake yayin da za ka faɗa ka faɗe su su biyu yanzu in aka ce da kai menene hukuncin cin mushen kifi za ka haramta? ba za ka haramta ba dole ka ce halal ne an ce mushen kifi wato kifin da ya mutu ba a yanka ba ko? don fito da abin karara wanda jito <laughs> mushe wanda ya bushe yake wari a wanda ya mutu ba <laughs> wanda ya mutu ba a yanka ba sai ba yanka kifi ake ba ko mushen fara me hukunci a ci ko ka a ci in kai mai hankali ne zaka ce a ci ko ko saifa da hanta ce ya halatta a ci domin ga su dai jini ne asalinsu a ci ko ka a ci zaka ce a ci inda kai mai hankali ne to kaga anan baka koma fadar Allah ka tsaya a kanta kawai ba inda Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu waddamu inda ka ɗauki hurrimat alaikumul maitatu ka fara da ita kace sai mun ga babu hukuncin anan sannan mu gangaro aji na biyu da ka fara da hurrimat alaikumul maitatu sai ka tambayi mai tambaya shin kifin nan mutuwaye ko yanka shi aka yace maka mutuwaye shi to maitatu don haka kakkaci faran nan yanka ta akai ko mutuwa ta yi a mutuwa ta yi to kakkaci almaitatu ko to kaga anan sai ka fahimci almaitatu yayin da ka hada ta da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi abdullahi dan umar da annabi ya ce an halatta mana mushe biyu sai ka hada sai ka ce to wannan ayar amma ce amma wasu abubuwan an an cire su daga cikin hukuncinta kamar hurrimat alaikumul maitatu illa maitatu samaki illa maitatu samaki wa maitatu wa maitatu huti an gane ko to haka duk hukunce-hukuncen da suka zo a sunna wanda suka ƙara bayanin wasu hukunce-hukunce na Alƙur'ani, kamar mutum ya tambaye ka menene hukuncin mutum ya auri mata sannan ya auro kanwar babarta ko kanwar mahaifiyarta ya haɗa, kanwar babanta ko kanwar babarta ya haɗa su ya halatta ko bai halatta ba in kai mai hankali ne ka ce bai halatta ba ya haɗa su su yi kishi su yi zaman kishi tare wato su zama a sa lokaci guda wanda ita ce an da mai hankali zai bayar amma in marar hankali ne ƙila zai ce to mu fara da alƙur'ani in mun ga babu inda Allah ya hana to shi kenan aje a yi in ya ɗauko hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalat har zuwa والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم سيئة قدك باب إن دعك فدي حتى ما تشي دعمت تكو خالتا سيكما يقال الله يتشي وأحل لكم ما وراء ذلكم an halitta muku waɗanda ba waɗancan ba ta to shi kenan dama ai abinda Allah ya hana wa an tajma'u bainal ukhtayn wannan kuma ba kanwata bace kanwar babar ta ce to kaga mahaukaci sai halatta amma wanda yake mai hankali sai ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallama naha ko da mai saboda annabi ya ce la wasiyata liwari amma wanda ba ya da hankali sai ya ce babu dalilin da da zai hana a yi masa wasiya to kaga ashe wajen ta'amuli ko da su malaman usul in suka zo maganar masadir tashri sukan ce alkitabu thumma sunna thumma kaza thumma kaza in ka koma wajen aiki da malamai suka yi sai ga basu bambance ba idan ka ce wajen martaba wato wajen subut tabbatar alkur'ani da tabbatar sunna ka ce akwai tazara alkur'ani ya tabbata ta hanyar tawatur ne gaba daya sunna kuma tana tabbata ta hanyar tawatur ko ma dunar tawatur saboda haka ka daga alkur'ani ka kai shi martaba ta farko kansa sunna martaba ta biyu sai mu ce ina in ana magana tabbata amma anan magana tashiri'i ake ba magana subutin ake ba magana tashiri'i ake dan haka dole ne su zama ɗaya Allah yana cewa walan yaftariqa alayya hatta halan yaftariqa hatta yarda alayya al alqur'ani da sunna ba za su rabu ba har sai sun zo mun wajen tafki na a ranar gobe kiyama don haka sunna wahayi ce kamar yadda alkur'ani yake wahayi imamu shafi'i muhammad ibn idris rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa kitabul ummi ya yi hujja akan wannan matsala da faɗar Allah da yake cewa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima wa 'allamaka alkitaba wal hikma wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma kuma Allah ya saukar maka da alkitab littafi shine mai alqur'ani wal hikmata kuma ya saukar maka hikima to me ce hikimar eh sunna kaga yadda aka saukar da alqur'ani haka aka saukar da sunna a can wani guri cikin suratul baqara Allah na cewa kurna ma yutla fi buyutikunna a cikin suratul ahzab wa kurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ko ambaci abinda ake karantawa a gidan a gidan a gidaddajin ku a dakunan ku na ayoyin Allah da hikima kaga ana karanta ayoyin Allah shine alqur'ani hikima kuma ci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan imamu shafi'i yi hujja da hadisin Anas ibn Malik da Zaid ibn Khalid a lokacin da wasu mutane guda biyu wani ba kauye da wani suna rigima suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama. wani mutum ne ɗansa yake aiki wato yake yin aiki a gidan wani bakauye sai ya yi zina da matar bakauyen da labari ya zo masa sai aka gaya masa cewa wajibi ne sai aka gaya wa shi uban ɗan wajibi ne a jefa ɗanka saboda ya yi zina da matar da ba ta shi ba to sai zo ga wa annabi sallallahu alaihi sai shi kuma wannan mai uba uban da sai ya ce ya fanshi ya fanshi ɗansa da da awaki dari da kuma baiwa ko hadimi a ruwayar walida wato da baiwa sai shi wannan balaraban ƙauye sai ya kawo kukansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan uban da ya fi balaraban ƙauyen ilimi sai ya ce sai aka gaya mun haka cewa ɗana wajibi ne a jefe shi sai na fanshi ɗana da sai na fanshi ɗana da mi'ati shatin walwalida saboda haka sai dukkaninsu kuma sai suka ce iqdi bainana ya rasulallah bi kitabin kitabillah ya manzo Allah ka yi mana hukunci da littafin Allah to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce. wannan awaki guda ɗari da kuma baiwa da ka bayar ka karɓi kayanka wajibi ne abin nan a yi wa ɗanka bulala tun da bai yi aure ba a yi masa bulala mi'atu jalda da kuma tazribu am inna alabnika inna alabnika mi'ata jalda wa tazribi am dole a yi wa ɗanka bulala ɗari sannan kuma a raba shi da gari da garinsu sai ya yi shekara ɗaya sai kuma ya ce ya unais. wagudu ilan ra'ati hada fa ina tarafat farjumha ya unais. ka yi sammako ka je ka samu matar shi wannan bakauye idan har ta yadda ta yi zina to a jefe ta aka je aka same ta ta yadda ta yi aka jefe ta a shayar anan kaga dukkaninsu su biyan cewa suka yi iqdi na bi kitabillah annabi kuma da ya tashi sai ya ce la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah lalle zan muku hukunci da littafin Allah to amma a cikin hukuncinsa sai ya ce wannan da ba shi da aure a yi mata a yi bulala ɗari wata gari am sannan a raba shi da gari tsawon shekara ɗaya alkur'ani akwai inda aka yi maganar tajribi am an yi maganar bulala ɗari amma babu inda aka yi maganar tajribi am a sunna wannan ya zo amma annabi ya kirawo shi littafin Allah imamu shafi ya hujja da wannan cewa ka gado abu ɗaya ne kenan haka nan ya tabbata cikin sahihaini ya alabnu umayya wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa umar ina ma a ce in ga lokacin da ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi ya yake ina so in ga lokacin Ya ce sai wata rana suna a wani wuri da ake kira al-jirana sai wani mutum ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah meye hukuncin mutumin da yayi harama meye hukuncin mutumin da ya harama wato ya shiga ihrami na Hajji bayan ya sa alkyabbasa ya sa turare fi jubbatihi ba'da da mata bil maka ya ya sa alkyabbasa turare sannan kuma ya sa alkyabbar a jikinsa wannan shi ne ihraminsa me ya hukuncinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ɗan tsaya wani lokaci sannan ya yi shuru a hadisun ya ce faja'ahul wahyu ko faja'al wahyu sai ga wahayi ya zo annabi sai umar ya taɓo ya ala ya ce zo zo zo zo ka gani dama yana so ya ga sanda ake wa annabi wahayi sai ce zo ka gani sai ya ala ya zo sai ya shigar da kansa a cikin abin sufar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam inuwa da ita kamar lema sai shi ma ya kutsa kansa ya ga sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama wato fuskarsa ta yi ja muhammarul wajhi ya yana min shari kamar mai bacci saboda wahayi lokacin da yake zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa masa da nauyi la sanulqi alayka qawlan thaqila ana sai ce logon lokaci ana yi wa annabi sallallahu alaihi wahayi cinyarsa tana kan cinya ta na ji kamar ana kwankwatsa min cinya to sai ga annabi fuskarsa ta yi ja yana min shari kamar mai bacci sun a an sai aka kwanaye ma sai ya dawo noma sai ya ce aina sa'ilu anifan ina mai tambayar nan na ɗazu sai aka zo da mutumin sai ya ce in zai an kaljubba wasu al'asarar at to ka cire wannan alkabbar da ke jikinka ka goge alamar tunanin da take da yake jikinka wasna fi umratika ma tasna'u fi hajjika ka je kai irin yadda kake haji haka zaka yi umara irin yadda kake umara haka zaka yi haji ma'ana ka shiga ihrami kamar yadda ake shiga ashahid anan kaga a wannan abin da annabi ya faɗa ba alqur'ani yake ba sunnar sace amma kuma gashi an masa wahayinta a lokacin yake cewa faja'ahu alwahyu sai wahayi ya zo masa ashe kaga sunna wahayi ce wannan hadisi yana nan cikin bukhari da muslim don haka malamai suka tabbatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ce matsayinta matsayin wahayi dole ne musulmi ba zai zama musulmi na kwarai wanda yake kan turba ba sai ya yarda da waɗannan abubuwa guda biyu Allah madaukakin sarki ba mu dacewa lokaci yayi dole mu dakata a nan sai kuma sati na gaba in Allah ya kai mu وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن صار على هداه إلى بالدين wannan take cewa assalamu alaikum malam ni na kasance na taɓa yin auren mutu'a a lokacin da nake addinin shi'a to amma a sakamakon jin karatunka da na marigayi malam ja'far Allah ya ji kansa da rahama sai na gane cewa addinin shi'a wato sai na gane cewa addinin shi'a ba hanya ba ce sai na dawo sunna to malam yaya zan yi dangane da abin da da wannan laifi na muta'a da na taɓa yi kuma ina fatan malam zai taya ni da addu'a akan dawama cikin sunna da mutuwa a kanta muna miki murna kwarai da gaske da Allah ya ganar da ke kika dawo ta farki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da alil baiti muna fatan kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digadiganki da namu gaba daya akan wannan tafarki ya raya mu a kansa ya karɓi mu a kansa ya tashe mu a kansa ya haɗa mu da annabawa da siddiƙai da salihai da shuhada a ranar gobe kiyama abinda kika riga kika aiwatar a baya na laifi Allah ya yafe miki domin ubangiji madaukakin sarki yana yafe wa mutum idan ya tuba kamar yadda ubangiji yake cewa qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يكفر الظنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا كوباينا وأن كوكا يوى كنكو wato kuka cuci kanku kuka wuce iyaka kada ku fitar da kauna daga rahamar Allah Allah yana gafarta zunubi gaba daya haka duk wanda ya tuba to ubangiji madaukakin sarki zai karbi tubansa insha Allah muna fatan Allah madaukakin sarki ya ganar da mu gaskiya kuma ba mu ikon binta wannan kuma yake cewa na je kano kuma sallar juma'a ta kama na a masallacin ɗorayi sai na ji kayi hudu ba gaba ɗaya da harshen hausa to yaya haka malam to to kai zan tambaya yaya haka to hudu ba hanya ce ta karantarwa hanya ce ta karantar da al'umma wato yana daga cikin mahasin na wannan addini saboda 'ya'yansa su zama cikin ilimi su zama masu karatu waɗanda suke yin abu ala basira shi yasa da aka shar'anta wannan haɗuwa a ranar juma'a sai aka shar'anta yi mata hudu ba guda biyu ta farko da ta biyu ba don komai ba don a sanar da mutane addininsu to kaga anan baya daga cikin hikima a ce za ka tara mutane ka yi ta magana da yaren da watakila kaso biyu ko biyar bisa goma biyar gusa ɗari ne suke gane abin da kake cewa sauran tasa'in da da biyar watakila ba sa ganewa ko mu ɗan ƙara mu ce goma bisa ɗari ko ya yi kaɗan saboda haka ka zubar da majoratin mutane ba sa tare da kai shi yasa za ga yawanci inda ake hudu ba da larabci zalla mutane gangadi suke yi bacci suke yi ko ka ga mutum ba zai zo ma ba sai ya ji ana ikama sai ya tabbata an kusa gamawa shi kansa limamin ka samu yana tsargar kansa shi yasa hudu ba tashi kullum za ka ga abu ɗaya ce ko ya ta maimaita wani abu guda ɗaya ko kuma dai haka dai irin kamar dole din nan shi kansa baya jin wai yana da wani amfani shi dai kawai dai an ce haka ake yi kawai yana yi da kaga wanda ya saba da hikimar musulunci shi yasa sharɗanta larabci a cikin hudu babu wani dalili annabi ba larabe ne kuma da larabawa ke magana da haka yake hudu sai da larabci ba yana nuna kuma wannan ya ce duk wanda yake ba ba larabe shi ma sai ya hudu da larabci in aka duba littafin aunul mabud sharhin sunan abi dawud yayi magana akan matsalar saboda haka masu ilimi masu karatu suna iya dubawa ah, dan duk abin da kace sharadi to sai ka ka dalilin shartiya din inda aka ce babu hudu ba sai da larabci kamar inda aka ce babu sallah sai da alwala to sai ka samu wani dalilin da zai nuna sharadi babu hudu ba sai da larabci ba ka samu ba mujarradul fi'li baya nuna shartiya ga wanda duk yake da ilimi isan aiki baya nuna sharadi sai idan an samu dalilin da yake nuna shartiya ko yake nuna wujub wanda kuma babu a galibi nakan yi hudubar farko da larabci ta biyu da hausa wannan shine abin da ya fi yawa ba don komai misa muke sirka larabcin ba don a kara ziga matasa da samari da ba wanda ba matasan ba da tsofaffi su je su koyi larabcin wani in ana yi din yau da gobe zai kara masa hamas zai yi masa caji ya ji cewa shi ba ya kamata koyi larabcin nan to don a samu ziga mutane don dai kada a ji ba larabcin kuma sannan irin masu ɗan korafin sai an sa larabci ɗin to an sa saboda haka huɗubar farko sai in yi ta da larabci ta biyu <clears throat> sai mu fassara abinda muka faɗa da larabci wani lokaci mu faɗa abinda muka faɗa wanda yake a cikin larabcin ya zama ya fi tsawo wanda yake ƙa'idar ka'idar farko ta fi tsawo to idan akwai wani muhimmin abin da na san ba zai yi in raba hudubar biyu ba ba za ta rabu biyu ba saboda ya kamata a yi a yanzu a ƙare ba zai yi a haƙura sai wani satin a ɗora ba to nake kuma ganin cewa in na ce sai na yi larabci sannan in dawo in fasa shi da hausa ko dai hudu ba ta yi tsawo ko kuma ba zan iya faɗar da abin da nake so in faɗa ba to kawai sai in sai in kawai ci gaba da da da abin nan <coughs> da hausa in na yi eh, abin nan salati na yi hamdala na yi salati shi kenan inna alhamdulillah na gama kawai sai in barke da hausa to ina jin kaje ka samu irin wannan lokacin ne wa ba kowace hudu ba ce nake yi ta da da hausa zalla ba amma da za a yi da hausa din zalla ba wani abu in ka je irin su pakistan duk da da yaran su ba suke da urdu suke yi ka je turai kawai turanci zaka ji ana yi ina son takaitaccen bayani game da alfazazi domin na ji wasu malamai na ambatan shi shin shi ahalus sunna ne gaskiya ba za a ba da sa san da san littafin sa a shafa abin nan abin nan ishiriniya littafin da aka fi sani da ishiriniya kuma ba ya da wani littafi na ilimi in ban da wannan waken a ciki abin akwai abin da yake gaskiya akwai abin da ba gaskiya ba da dadewa mala abubakar gumi Allah ya ji kansa da rahama yana cewa wani abin da yake faɗa da a matsayin yabo rashin sanin larabci ne saboda ba larabe ba ne inda ya san larabci ba zai faɗi haka ba to a ciki akwai abin da daidai ne akwai abin da kuma ba daidai ba ne saboda ka watakila kaji wani malamin suna ya faɗi abin da yake daidai ne ɗin a ciki an gane irin sadaka kaɗin nan ba zan ce huwa ka zuba to amma dai a nan dai nukɗar ya yi daidai akwai kuma abin da ke shirme ne kamar basirun bisirin gaibi kabla kiyanihi a ce ya san gaibi tun kafin ma gaibin ya zama gaibi kaga wannan buluwi ne bai halatta ba sifa ce ta Allah shi ne ya san gaibi to shi ba ma ma gaibin ba ya san sirrin gaibin ma kuma ba ma sirrin ma kafin ya ma kasance to yadda ka san mai alburda haka shi ma yake kaga shi ma mai alburda maroki ne ba malami bane wanda ya ce ina son karin bayani game da sheikh muhammad abdul domin ina ga wasu daga cikin malaman sunna suna amfani da maganganunsa amma sai na ga ya yi wani sharhi da yayi wa littafin nahjul balaga to dan allah shin shi'a ne shi ko sunna ne to rubutun ba ɗaya ba ne da wancan da sai ce mutum ɗaya ne muhammad abdo ɗaya ne daga cikin malaman masar kuma na baya-baya domin dududu rasuwarsa wato bai fi shekara ɗari da rasuwa ba rayarsa da su shekara a 1905 1905 lokacin ya rasu ɗaya ne daga cikin waɗanda suka riƙe azhar wato ya rike mashekatul azhar sannan kuma almajiri ne na wani dan juyin juya hali dan sunkuru jamaluddin afghani wanda ake ta tantama ma akan musuluncinsa to muhammad abdu yana da abubuwa wanda suka saba wa sunna da yawa don na farko shi dama bai san sunna sosai ba sannan kuma yana cikin mutanen da suka rika fifita hankali akan nassi saboda haka yana da aqidar mu'tazila in kun ji ana mu'tazilawa wanda ahlus sunna suka yi takaran batta da su irin su Imam Ahmad to aqida su gare shi kaga ba zaka ce da shi ahlus sunna an tsaba irin su malaman sunna da ka sani sannan shi ba shi'a bane wato baya da aqida irin ta shi'a ta zagin sahabbai da ka sani ko baya da wannan zaka kaga ta wannan nahiyar kuma zaka ce shi'a bane saboda haka abinda zaka ce ba mu'tazile ne irin masu fifita hankalinsu akan nasu su ne waɗanda suka suka fito suka yayata maganar annabi isa ba zai dawo ba babu dujal babu kaza babu kaza shi wannan shi muhammad abdu sannan kuma ana tuhumarsa da cewa yana cikin wannan kungiyar ta yahudawa almasuniya kungiyar masuniya ta yahudawa memba ne a ciki idan ka duba littafin babban almajirinsa Muhammad Rashid Rida yana da wani littafi Tarihul Ustaz al-Imam mujalladi uku to ko shi almajirinsa Muhammad Rashid Rida ya tabbatar da cewa Muhammad Abduhu memba ne a cikin kungiyar almasuniya yana cikin kungiyar Yahudawa saboda haka dai wannan dai shine wannan sharhi da yawa Nahjul Balaga kawai saboda wasu sun ɗauka malul balaga littafi da na adab akwai kalmomi baƙi, akwai waye akwai waye sai aka rika karantawa don haka shi ma a irin wannan ya kwasha ba ba wai shi'a yake yi gadangadan irin yadda kasan shi'a ba sai dai shi ma nashi akwai akwai wato karnan tashi ta wani bangare wannan kuma ya ce yan shi'a idan ala sunna suka kawo faɗar Allah iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana cewa Allah ya yabi abubakar da kalmar suhuba ya ce iz ya kolo li sahibihi sai su ce wannan ayar ba ta nuna yaban sayyidina abubakar domin da wannan kalmar tana nuna yabo da Allah bai kirawo kafirai da ma zalla sahibukum ba ko ma sahibukum bi majnun to ko ko ko an ko an so ayar yabo take nunawa a ah, kalmar sahib a luga tana nufin wanda yake ka zauna da shi akwai mutumin da za ka zauna da shi zama na amana na soyayya saboda haka in an tambaye ka sai ka ce wane sahibi na ne kowa ya ji ya san kana nuna kusancinka da ƙaunar da ke tsakaninku wadda kalmar suhuba tana nuna haka nan kalmar suhuba tana ɗaukar ma'anar mutumin da yanzu ka haɗu da shi watakila a mota ko a tasha kuka hau mota ɗaya kuka je gari guda kowa ya kama gabansa kaga sahibinka ne a mota duk da cewa watakila 'yan awoyi kuka zauna da shi shi ne wa sahibi ziljambi da ubangiji ya faɗa kaga an kirawo su a sahib wannan suhuba ce lugawiyya ba shar'iyya ba wannan suhuba ɗin ba za ta baka damar ka yi shaida a kan cewa abin amintacce ne ko ba amintacce ba ne amma a luga za a kiranta sahib wannan ayar da kake cewa ba yabo ba ce ban san ya za a iya kankare kalmomin da suke cikinta na yabo ba domin Allah maɗaukakin sarki ya cewa yake illa tansuruhu faƙad nasarahu Allah iz akhrajahu allazina kafaru naini, iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha wannan kalmomin da aka yi amfani da su a nan in dai ka ce ba yabo ba ce ayar to sai ka kankare su na farko Allah yana goranta wa sahab abinda yana goranta kafirai ko waɗanda ba za su fita tare da annabi yaƙi ba ba za su fita tare da annabi ba ce illa tansuruhu idan ba za ku taimake shi ba faqad nasarahu Allah to ku sani Allah ya taimake shi yaushe iz akhrajahu allazina kafaru lokacin da kafirai suka fito da shi da ƙasarsa. sani ya sinaini yana ɗayan su biyu Allah ya taimake su su biyu iz huma filgari lokacin da suke cikin kogo iz ya yaqulu lokacin da manzo yake cewa sahibinsa la zan kada ka damu inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu wace irin ba iya ce wannan eh ba'iyatun nasr wato Allah yana tare da ni da kai da taimakonsa don Allah cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah Allah yana tare da ni da kai da taimakonsa wannan yabo ne ko ko suka ce yabo ne don haka sai ka share wannan karan ayar inna Allah ma'ana sai ka share shi sannan Allah ya ci gaba da cewa inna allaha ma'ana fa an anzala allahu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar masa da nutsuwa wa aka saukar wa annabi ko abubakar in ka ce annabi kamar ka ce kenan ba a nutsa ke ba bayan kuma shi yake lallashin abubakar kaga abubakar aka saukar wa nutsuwa Allah baya san ka zai saukar maka da nutsuwa fi sabilillah eh Allah da yace laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فأنزل السكينة عليهم يبوني كوكو سوكاج يبوني ده الله تعالى قد رضي sauraka yardar Allah da ya yarda da abubakar sai ya saukar masa da nutsuwa sauraka sai ka goge wannan daga ayar in kuma har za ka bar wannan a ci gaba da karanta to ko kaƙi ko so ya bude ina ga ya isa ka nan waɗannan su ne tambayoyi da suke gabanmu fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in